wasu 'ya'yan kungiyar kudancin borno sun kira ga shugaba muhammadu buhari na najeriya da ya gaggauta umartar ministan shari'ar kasar don binciken 'yan majalisun tarayya game da dakatar da tsohon masu rinjaye na majalisar wato sanata muhammad alun dumbe 'yan kudancin borno sun yi dai wannan kiran ne a wani taron manema labarai suka kirawo ajiya nuna kin amincewarsu game da dakatar da dan majalisar kuma tsohon masu rinjaye na majalisar sanata muhammad alun dumbe da suka ce ba a yi bisa ka'ida ba tun dai ba da sanarwar dakatar da wannan dan majalisa ne dai aka dinga samun matsin lamba daga kungiyar kungiyoyi masu zaman kansu da ma ita kanta gwamnatin jihar Borno da ta yi tattaki karkashin shugabancin gwamnan jihar Honorable Kashi Tima da roƙon shugaban majalisar dattawan na janye wannan mataki da suka ɗauka sai dai wasu kafafen yatsa labaru sun ambato shugaban majalisar dattawan Sanata Bukola Saraki na cewa wannan batu ya fi karfin sa. Malam Yahaya dai shine shugaban yan kudancin Borno a kuma abin da ke cewa mun ga shugaban kasa ya shiru a cikin wannan lamari din shi aikin lamari na siyasa ba a yin shiru domin duk abin da zai bata maka siyasa siyasar ka ya kamata ka saba ki an san cewa janar muhammadu abin president muhammadu buhari mutum ne mai gaskiya saboda haka idan har zai tsaya yana kallon irin waɗannan abubuwan suna faruwa kuma ba zai sa baki ba gaskiya zai gugutar da lamarin demokrasi a ƙasar nan shi yasa muna muna kira da babban murya shi shugaban ƙasa kirawo wannan Anthony General of the Federation ya binciki wannan lamarin so da a samu zaman lafiya a kasar Sai dai su ma 'yan mazaɓan Borno ta tsakiya da kuma mazaɓar arewacin Borno dukkaninsu sun samu halartar wannan taro. sunana Ibrahim Kyare daga arewacin Borno ni nan cikakki dan Magumeri ne. Wannan abin ya shafi dan kudancin Borno ne. So kamar me yasa kun ne ciki ko kuma 'yan arewacin Borno? A especially ba ma kudancin Borno ba wannan abin ya shafi siyasar najeriya ce gaba daya ba kudancin borno kawai ba domin dan dalili ana cikin era na demokradiyya ne to shi ali dume ya exercising right national a democratically ya yi magana to bai yadda muka gani bai dace mutum in ya faɗi ra'ayin shi ko abin da yake gani akwai shi a kasa maimakon a yi bincike abin da ya faɗan nan gaskiya ne ko ba gaskiya ba a wasu dai daga jere za mu fito koyonmu da kwarkwatanmu da mu da 'ya'yanmu mu nuna rashin jin daɗin mu don wannan abin ya taɓa mu sosai don shi ne yake mana faɗa a cikin National Assembly kullum an tashi motion shi yake daga mu ba magani wani senator wa'ansu ma in sun tafi sun tafi kenan sai wani dawowa su zo su nemi zaɓe shine za mu ji muryansu mu gansu amma eh, Alidu mai kam muna bayan shi ɗari bisa ɗari. Alhaji Sa'idu Salisu shi shine shugaban karamar hukumar Goza karamar hukumar da kuma sanata Muhammad Alindubin ya fito. Abin ya bin mamaki amma ban tsoro idan aka ci gaba da wannan halin gaskiya akwai matsala a gaba. Saboda ina jan kuryan da yan sanatocin Najeriya su dawo kan kujeran zama su shawara su dawo da shi maza maza a cikin gaggawa kuma su san cewa hakan da suke kokari su yi ba shi bane da wanda ba demokradiya ba ce an ci hakkin demokradiya a kasan mu musamman ma da muke koyon ta ma dun ba mu nisa da mu cika shekara 30 ko 20 ba. Sannan hankali dai wannan batu na ƙara zafi ganin irin yadda ake samun karuwar mutane da ke nuna kin su da matakin da majalisar ta ɗauka da ma barazanar yiwa wasu daga cikin wakilan nasu kiranye don har ba a samu daidaiton wannan al'amari ba haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya